Madina Birni na biyu mafi daraja a duniyar musulunci da ke bima Makka shine wuri na farko da da dama daga cikin maniyata ke yada zango a aikin hajji daga sassa daban-daban na duniya wanda ake gudanarwa a kowace shekara. Yayin da aikin hajjin shekarar nan ta 2024 ke ci gaba da karatu a birnin Madina na ci gaba da karɓar bakin Allah daga sassa daban-daban na duniya ciki har da 'yan Najeriya fiye da dubu goma sha ɗaya da ɗari biyar da kawo yanzu aka yi jigilar su zuwa ƙasa mai tsarki. Maniyatan da tuni suka soma ziyarar muhimman wurare masu alfarma da ke birnin na Madina da suka hada da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisi ya tabbata cewa yin sallah a cikinsa ya fi yin sallah dubu a wani masallacin da ba shi ba in banda masallacin harami na Makka. Haka ma mahajjatan suna tururuwar kai ziyara a kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manyan sahabbansa biyu Abubakar da Umar radiyallahu anhuma. Wannan dai shine dutsen Uhudu wanda yana ɗaya daga cikin muhimman wurare da maniyata aikin hajji kan ziyarta da koce shekara wanda kuma a nan ne aka gwabza sanannen yaƙin nan da aka fi sani da yaƙin Uhudu inda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kimanin saba'in suka yi shahada ciki hadda sayidina Hamza kuma dukkaninsu a wannan makabarta aka bizne su. Manya-manyan darussa guda biyu wanda ya kamata duk wani mani ya ci ya ɗauka a wannan guri shine abu na farko shine hadarin sabawa annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan babban darasi na biyu da ya kamata mu ɗauka a wannan guri shine daraja da kima irin ta sahabbai. yadda suka ba da rayukansu suka ba da dukiyoyinsu suka ba da lokutansu don ganin addinin Allah ya kai inda ake so ya kai. Sauran wuraren tarihi masu alfarma da maniyatan ke ziyarta dai su ne masallacin Kuba da makabartar Baki'a da aka bizdaye tarin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dai sauransu. Ni shugabanni na faɗakarwa da aka dinga yi a ah, to in ba shugabannin nan ai duk abin da muka je muka yi ba za mu san abin da muka yi ba amma kasancewar shugabannin jajirtattu ne wallahi mun ji daɗi duk abin da muka sani muka zo suka nuna mana shi mun fahimta mun ƙaru a halin da ake ciki kuwa an rage yawan kwanakin da maniyata suka saba yi a madina daga kwanaki takwas zuwa kwana hudu kacal inda yanzu haka wasu maniyatan tunuma sun ƙara zaman su a birnin na madina sun zarce makka matakin a cewar hukumar aikin hajji ta najeriya na da manufar rage tsadar da kujerar aikin hajjin ta yi a wannan shekara फोन करने ये नंबर फोन करो Daga Madinatul Munawwara, Jamilu Ibrahim Gusau, labaran NTA. E.